Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilhaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Litini 29 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku da abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. ta ibrahim mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza arewa maso gabashin najeriya a jiya lahadi a cewar jami'ai shugaban amurka donald trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa dan coats ya yi murabus bayan ya kwan shekaru biyu yana aiki an samu tankiya a daren jiya lahadi a hong kong yayin da masu zanga-zanga ke kara bazuwa akan titunan birnin kana suna bijirewa 'yan sanda kanun labaran kenan to bayan cikakkun labaran duniya za a ji karin bayani kan kashe mutane wajen 65 da 'yan boko haram suka yi a jihar borno a ƙarshen mako To ko ina sojoji suke a lokacin? Sojoji muna tare da su abun ya fi karfin su su gudu. Muna tare da su. To Allah shi kyauta za kuma a ji cewa hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya ta yi taron sasanta al'ummomin kan iyakoki na jihohi wajen bakwai da ma jamhuriyar Nijar. Za ka ga ɗakin da ma kwance rabin shi Najeriya rabin shi Nijar. Sai wajenmu za ka samu haka nan. Rabin gida cikin Najeriya rabin cikin Nijar. Amma ana nan zaune lahiya. To Allah isa kamar kowace ranar Litinin Sarfilu Hashin Gumel na tafi da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya koma kiri. mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza a arewa maso gabashin najeriya a jiya lahadi a cewar jami'ai lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu shugaban karamar hukumar bulama muhammad bulama ya tabbatar da mutane 65 suka mutu kana wasu goma kuma suka jikata kana ya ce yana ganin wannan harin martani ne da boko haram ta kai bayan 'yan ƙauyen sun kashe mutane 11 na mayakan boko haram a makon da ya gabata a makon da ya gabata kuma ne 'yan najeriya suka cika shekaru goma da fuskantar hare-haren boko haram da suka hallaka sama da mutane dubu talatin suka da miliyoyin mutane daga gidajensu kana suka haddasa matsalar bukatar taimako a duniya kungiyar ta 'yan tsaurin ra'ayin islama ta yi fice wurin garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta da kuma sakawa matasa maza da mata bama-bamai a jikinsu su kai hare-hare a kasuwanni da wuraren ibada da ma wurare masu cunkoson jama'a kungiyar 'yan ta'addan da take yada tsauraran ra'ayin islama ta kuma tana kuma kalubalantar ilimin nasara kuma ta musunta ikirari da gwamnatin muhammadu buhari ta yi cewa ta murkushe su rikicin boko haram da ya shiga kasashe da ke makwabta da najeriya da suka hada da niger da chadi da kuma kamaru shugaban amurka donald trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa dan ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru biyu akan wannan aiki kana yana aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar white house wani saƙon twitter da trump ya fitar a jiya lahadi na cewa kot zai ajiye aiki a ranar 15 ga watan agusta ya gode wa kot da aiki da yi wa kasar shugaban kasan ya ce zai nada dan majalisa na republican daga jihar texas kuma mai biyayya ga shi trump din da ake kira john radcliffe wa ya maye gurbin court Trump dai ya kwatanta Radcliffe a matsayin mai mutunci tsohon attorney general na Amurka wanda ke da kwarewar da zai iya yin kyakkyawan jagoranci da kuma zaburar da kasar da yake matukar ƙaunata. An samu tankiya a daren jiya Lahadi a Hong Kong yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa akan titunan birnin. Kano suna bijirewa 'yan sanda da suka jefa musu barkonon tsohuwa da albarusan roba a cikin sa'o'i da dama. yayin da ake ci gaba da samun arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga an harba wani nau'in iskar gas da aka taba amfani da shi a baya a matsayin mataki na ƙarshe domin hana masu zanga-zangar isa ofishin wakilin china wanda aka lalata a makon da ya gabata masu zanga-zangar dai sun kwashe sa'o'i da dama suna neman isa wannan wuri amma daga bisani sun ja da baya yayin da aka sakar musu hayaki mai sa hawaye yawancin masu zanga-zanga da sun ce sun lashe takobi za su ci gaba da bijirewa wannan gwamnati da ta kawo tsaiko ga jirin gwanon lumana da ke jan hankali a kan kafa tsarin zaɓe ta hanyar demokradiyya da kuma neman kafa kwamitin bincike mai zaman kansa a kan yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya kwashe kwanaki yana cecekar dan majalisa daga birnin baltimore da ke gabashin amurka kuma babban jami'i a majalisa elijah cummings bayan ya bayan bakar ba amurkin ya yi allah wadai da yanda gwamnatin trump ke yi wa bakin a kan iyakar kudancin kasar da mexico a wasu jirin sakonnin twitter da ke biye da juna trump ya kira cummins mai shekaru 68 da haihuwa da ke wa'adi na goma sha uku a majalisar wakilai mai matukar tsangwama kuma ya ce gundumar da yake wakilta tana cike da abun kazanta beraye da kwari trump ya kuma ce gundumar da cummins ke wakilta ita ce mafi muni da tsananin hadari fiye da inda gwamnati take tsire da bakin haure wanda suka tsallako kan iyakar zuwa cikin amurka ba tare da izini ba sai dai daga gwamnati ta nuna abin hannu da kuma farashin gidaje a gundumar da commons ke wakilta da ta hada da yankin da talakawa suke da yawa da kuma wato a baltimore kenan da inda masu hannu da shuni ke zaune a cikin birnin ya haura matsakaicin mizani na ƙasa. 'yan sanda a moscow sun tsare sama da mutane masu zanga-zanga 1,300 a cikin wuni guda akan zargi da ake musu na aikata ba daidai ba yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a birnin a cewar masu sa ido akan zaɓe masu zaman kansu wanda suka shaidi yadda 'yan sanda suka afkawa masu zanga-zangar jama'an 'yan sanda sun saka kayan ɗamara suka yi amfani da kulake akan masu zanga-zangar da suka taru a wajen babban zaure na birnin a ranar 27 ga wannan watan yuli kana aka tsare su a cikin yanayi na tashin hankali 'yan sanda suna ci gaba da afkawa masu zanga-zangar da suke tafiya zuwa wani wuri daban a cikin birnin wato babban birni na rasha suna ihu suna cewa rasha babu shugaba vladimir putin da ƙarshe macen nan da ake da aka shirya za ta maye gurbin gwamnan puerto rico a makon da ya gabata yayin da ya murabus ta faɗa a jiya lahar cewa ba ta son wannan aikin ina nana ta cewa ba na son wannan aiki ko kuma ba na son zama gwamnan wannan wato wuri in ji sakatariyar shari'a da ake kiranta wanda vasquez ta rubuta a shafinta na twitter ta ce wannan sanarwa ce a hukumance tana mai cewa tana sa ran gwamnan zai duba ya gabatar da wanda zai riƙe wannan mukami na sakataren jihar kafin ranar biyu ga watan agusta ta ce ta kuma faɗa masa wannan batu a ranar laraba ne gwamna ricardo rosello ya sanar cewa zai sauka daga mukaminsa a ranar biyu ga watan agusta biyu bayan gagaruman zanga-zanga wanda aka kwashe makonni biyu ana yi lamarin da ya bankaɗo wata hira da rosello da mai bashi shawara suka yi inda suka ci mutuncin mutane ciki har da mata da waɗanda mahaukaciyar guguwar mariya ta rutsa da su Baba Yakubu Maƙeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a labarunmu da suka gabata shekaran jiya 'yan kungiyar nan mai tsotsoron ra'ayi ta Boko Haram suka kai wani kazamin hari a yayin wata jana'iza a wani ƙauye a jihar Borno. inda suka kashe mutane 55 ji gwamnati ko kuma 65 a cewar sauran majiyoyi masu tushe ga wakilinmu haruna dauda da wani karin hasken da ya hada mana kan wannan masifar eh, wasu da ake san cewa ayan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan kauyen badu da ke karamar hukumar ganzai a jihar borno wanda suka halaka mutane kimanin hamsin da biyar da kuma raunata wasu da daman gaske wannan hari dai ya auku ne da misalin karfe goma zuwa sha ɗaya na safiya a daya lokacin da aka ce wasu daga cikin mazanan garin suna jana'izar wata mata da ta rasu yayin da yayan kungiyar boko haram din suka far masu suka kuma dinga harbin kan mai uwa da wabe yayin da aka dinga kama wasu ana masu yankan rago a yan makonnin nan da yayan kungiyar boko haram din sun zafafa kai hare-haren su wadda ko a daren alhamis din da ta gabata sai suka kai wani harin kan jami'an soja da ke garin sansanin yan gudun hijira da ake kira da lori kam wadda suka kuma kwashe kayayyakin abinci sai dai bayanai na nuna da cewa ba su taba kowa a sansanin ba tuni dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci garin daga zaidan don ta al'ummar da wannan ibtila'in ya shafa game abin da ke cewa resulting from Boko Haram attack. We personally came here to condole them. I sincerely sympathize with the families. Ya ce kimanin mutane 55 ne suka rasa rayukansu sakamakon wani hari na 'ya'yan kungiyar Boko Haram din kuma mun zo musamman ne don mu jajanta masu da ma yi masu ta'aziyya game da waɗanda suka rasa rayukansu. Kuma yanzu hakan za mu koma gida don mu gudanar taro kan harkokin tsaro don samu mafita kan wannan lamari da ke addaban mu har yanzu. For those that felt forced into this act, government is willing to strengthen the, the, the operation safe corridor that has been established by the federal government. Gwamnan ya ce waɗanda suke ji an tilasta musu ne don shiga wannan harka. Gwamnati a shirye take ta taimaka musu wajen wannan shiri da gwamnatin tarayya ta bullo da shi da ake kira Operation Safe Corridor idan har za su ajiye makamansu. To ko ta ma ka wannan hari a garin da gan zai ga dai wasu mazauna wannan gari bayan su mun bi mun tafi sannan kafin za mu same su babu sun hada da boko haram nan hannu kuma mun fara taimakan su mun ga gontrop guda biyar kuma sannan abun ya fi karfin mun mun eh a hannun boko haram muka gani gontrop kamar karfe goma sha daya na rana shi yasa ne muka gani mun gudu ina sojoji ku sojoji muna tare da su abun ya fi karfin su ma sun gudu muna tare da su mu abin da muka kawo da a hannun mu a motar mu muka sa abin da muka kawo 26 akwai wanda sun ji ciwo guda goma mun kai maiduguri ne general hospital garin masu birkice karfe biyar na dare nan sun da boko haram sun je wani kauye sai aka kira mu muka je a wajen babu an kakashe mutane a wajen sun kakashe yara har sun zauna abunan shitra sai suka sake suka zo suka kakashe mutane suka yanka wayansu mutane guda biyu a cikin kabari kabarin sai nan muka je sai mun samu gawa wajen diyawa gawaki baya da iyaka saboda mun gana wajen guda tara mun gana daya mun gana uku mun gana daya mun gana biyu haka muna kwashewa muna kwashewa muna kwashewa sai kuma a a jeji a jeji a cikin a wajen kogi wasu mazauna garin ganzai kenan ke bayyana abin da ya wakana a ranar asabar sakamakon harin da ake san yayan kungiyar boko haram sun kawo masu suka halaka mutane da aka kiyasin cewa adadin su ya ta sama hamsin da biyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Allah ya Daga batun Boko Haram kuma sai na sasanta kan iyakoki inda hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya ta yi wani taro a Kano na sasanta kan iyakokin al'ummomin jihohi bakwai musamman ma na Sokoto da Zamfara da Kebbi a Najeriya da ma wasu al'ummomin da ke jamhuriyar Nijar waɗanda ke da iyaka da Najeriya. Bayan taron wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da babban jami'in safiyo da kula da kan iyakoki na jihar kebbi alhaji kabiru ibrahim argungu wanda mahmud ya tambaye shi musabbabin yawan rashin jituwa tsakanin al'ummin wato yankinsu sai ya ce Rashin fahimta ce kuma mun fahimci juna tsakaninmu. Dama akan wani wuri ne zaji ne a nan sanyin na da wani sanyin na wanda a boda ta ne da ita Argungu local government. Wanda yake wannan tun kahin ma a jihar Kebbi akwai wannan matsalar. Amma iyakar ku da Sokoto. Iyakar mu da Sokoto eh. So akwai wannan matsalar tun kahin ma a jihar Kebbi. To kuma mun zauna mun fahimci juna illa dai abin da ya kamata a zo a raba din ne. shine ake ta kokari a gaida za a iya zo a raba domin a samu kowa ya san ga nashi sannan kowa wani kada ya shiga na wani. Wannan kuma. Na fahimce ka daji ne mai mai girma kuma watakila al'ummomin da suka yi kan iyaka kowa yake ikirarin mallaka kenan eh daji ne dama ake ikirari dama kuma ka san irin haka akwai shiga mutane kowa kokarin yake jawo nashi ya ce wannan ya ce waye waye to ita kuma hukumar shata iyaka dama tana da ka'idodi waɗanda an ka gindaya akwai gehen tambol ma can namun dodoru mun yi magana kasuwa ce wadda babban kasuwa ce to ina jin wasu abubuwa da suka shiga tsakanin su yan kasuwan sai suka baro gehen sokoto suka dawo gehen kebbi don titi ne ya raba titi wannan kuma titin gwamnatin shi ne raba wannan da wannan shi yasa kaji ana waɗannan ƙorafi ƙorafi kuma wannan shi ma mun fahimci juna tsakanin mu da su asali ma inda ya kama ji tarihin kebe ai ka san kebe eh, ita kebe kingdom ai ta kai har son gai high president burkina faso do tuna ciki to amma kasa saboda turai mulkin mallaka suka zo ka shata iyaka suka gindaya suka ce wannan eh, faransa wannan najeriya to amma duk da hakan ga muna da wannan kuma wannan bamu da matsala tsakanin su yanzu ma ba da ma da daɗewa ba akan harkar hulɗa gwamnan jihar sanata abubakar atiku bagudu ya je ya yi magana an tura mun je can najeriya niger joint commission har ma an ba da dama da cewa a buɗe wannan abin ga hanyar kasuwancin tsakanin doso zuwa zuwa zuwa najeriya wanda yake ma gwamna ya yi titi ta da za ka ga wajen sa'a biyar yanzu cikin minti talatin ka yi ta an yi titina an kawo abubuwan kyautata rayuwa ga kasuwa nan an yi sabuwa wato kamar wani wani daji ne aka mai da shi kasuwa ko wani garuruwa ne aka mai da ah, kasuwa dan garuruwa ne waɗanda suke cikin tarihi suna nan amma layi ya zo ya raba su kamar sai akwai ka ga ɗaki eh daki da ma ne ke kwance rabin shi Najeriya rabin shi Nijar sai wajen mu zaka samu haka ne in sai wajen ba caka in kace ka iski rabin gida cikin Najeriya rabi cikin Nijar so kaga amma ana nan zaune lahiya lau illa dai wannan layin na ma abin da nake son tambaye ka ya cewa take kasancewa tunda an suke ba wannan matsala ba matsala tsakanin su ba kama sanin cewa akwai shi illa dai abu yanayin dangantakar aiki tsakanin ku da watakila jami'ai irin naku da ke aiki da gwamnatin jamhuriyar Nijar sai muke tare da su za mu waye program da su birnin Kebbi da Najeriya da Benin za su zo birnin Kebbi za a yi wani program a nan birnin Kebbi na kare kara zankon zumunci a tsakanin mu koya na. Menene ne za ka iya cewa kalubalen tafikar da wannan aiki na kuna ta kula da ya kan iyakoki? Kalubale shine gwamnatoci su ɗauki nauyin waɗanga abubuwa su ba da kayan aikin da za a je a waɗannan abubuwa. Ana buƙatar motoci waɗanda ka iya shiga daji. Wani hmm. wurin da kake tunani ƙafa ba za ta je ba. Sai mashin ko mota wadda tana da giya liba mai four wheel drive ita ke zuwa to in matsalar a ce motar da annan ta yi kusan shekara goma kaga ba ta iya irin waɗannan ayyuka so shine mun kai kira ko ga lokacin da cewa su mataimakin gwamnoni da suke sune ne shugabannin waɗanga eh, shata iyakoki na jihohi su yi su dibe mu da irin rahama su zo su kawo waɗanga abubuwa domin a samu sauƙin shiga da hici. a gaida mamu da yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda sarfilu hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar na cewa an kwace musu filaye da gonaki har ma da wasu gidaje da suka gada tun iyaye da kakanni kuma suke dogaro da su domin tafiyar da rayuwarsu kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata mun sake waiwayar wannan batu ne sakamakon wani hukunci da wata babbar kotun jiha ta yanke wadda ta bayar da umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan da kamfanin mustali yake a waɗannan gonaki da aka shigar da ƙara a kansu har sai kotu ta gama sauraron ƙaran ta kuma yanke hukunci ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. a makon da ya gabata ne ɗaya daga cikin lauyoyin da suka jajirce domin taimakon waɗannan al'ummomin yankunan gagarawa sulatan karkar garki da kuma taura dr nasir adamu aliyu ya yi mana bayanin yadda suka shigar da karan da kuma buƙatar da suka miƙa wa kotu har aka kai ga samun wannan nasara a matakin farko wannan aiki da yi da gwamnatin jiga ta amincewa kamfanin mr lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake ya shafi gonaki da filaye na kusan mutane dubu uku. kuma bayan wannan hukunci na kotu wakilin murya amurka a yankin ya yi tattaki zuwa gagarawa domin jin ra'ayoyin su mutanen da wannan aiki ya shafa kamar yadda za ku ji daga bakinsu sunana wada bello kore sabuwa karamar hukumar gagarawa kuma ciyaman din yan gwagwarmaya a a ƙiyayya da muke ma aikin mustalin. shi an ce kotu da kuka je wajen ku goma sha biyar da kuke ƙiyayya da wannan tsari na an kan da mai ku za a yi wannan aiki na mustali. Kotu ta ba da oda ta ce kamfani ya dakata har sai an saurari wato waccan shari'a an gane ku ne da gaskiya ko gwamnati ya kuka je. mun ji daɗi ɗari bisa ɗari don a yanda muke zato ne ma muka ɗan samu don mun so a ce an dakatar da aikin kamfanin cakap domin yadda muka ga kamfani yanzu ya shiga gonakin yan gayar malam wanda ba su karbi ko kuɗin ko kobo nasta ba a da geransu da dawansu da riɗinsu yanzu ana nan ana niƙe musu shi to mun so a ce kotu ta dakatar da su amma haka ma yanzu mun yi godiya ga Allah kuma mun gode ma Allah ƙara ma kotun nan daraja da muka samu wannan ƙwarya-ƙwaryar ma order din kuma haka muke ma jajirtattun lauyoyinmu addu'a Allah ya kara musu karfin imani kuma da su ma jajircewa akan wannan shari'a yanzu kusan mako biyu kenan da aka bada oda um, eh, kun koma kuna shuka a gonakin ko kuma an gama shuka shi kenan sai dai a tankar gaba eh yanzu an fara shiga gurin da nufin za a shuka shi domin a yau dinnan ma na samu labari a kamar irin su sa'adu da irin su ahmad dankoli sun tura aje a shuka musu gonakinsu domin saboda duk da dai mutanen suna nan da su a wurin to amma ko ni din na ba su shawara kar su taɓa rikin wannan domin ba mu san ba shawaran da ta gwamnati za ta bullo akan wannan rikin ba saboda haka na ce su shuka iya nasu tukunna kafin an dasa rake ne wurin an dasa rake a wurin mm. na ce kar su taɓa wannan rikin mai yiwa ko kamfani ko su gwamnati za su nemi zaman da za a yi akan wannan rake nasu to amma na ce kadda su taba zuwa dan wani dan takaitaccen lokaci tukunna mu ga me za su yi aka to akwai gurin da ba a shuka raken bane kuma anan su za su shuka na su amfani eh akwai gurin da ba a shuka rake ba amma an yi haro wurin kuma shi ma za su shuka da izinin Allah domin ka san duk abin da ya kawo dan jinkiri ma daga bada order nan wahalan da muka samu kanmu akwai karamin karfi dukkan su masu karamin karfi ne kafin ka samu wanda zai zo ma fudar wurin ma ka shuka aiki ne to shine ya kawo jinkirin ma ba a shuka shi har zuwa yanzu ba mm. kuma ana nan sha Allah za a shuka shi da izinin Allah to ba ku samu wata turjiya ko barazana ba daga su mahukuntan kamfani tunda ga kayayyakin aikin su can suna tsaka da aiki ko kuma yanzu ko kotu ta ba ku wato dama ku je ku shuka ba a sami wata mishkila ba to kamar zuwa yanzu dai ba su gaya min sun samu wata tirjiya ba tunda ni ba area nake ba ina daga gefe can ina kora ba su kuma suna garin shiro ma ba su samu wata tirjiya ba zuwa yanzu dai ba su gaya min an samu matsala tsakanin su da jami'an tsaro ba tukunna amma dai ina shi jami'an kamfani eh, ko jami'an kamfani su kan jami'an kamfani dama ba za su iya jan wani abu sai dai a ce jami'an tsaro domin su suka zo suka jibge suna ta harbe harbe suna mana barazana a wannan area to amma dai yanzu babu labarin haka sunana muhammadu rabiu mm. mika'ila adamu garin ciroma gagarawa mm. ni ina zuwa kotu a kullum kuma wannan shiga da muka yi gaskiya na yi wa allah godiya kamar yadda na je a bakin shi mai shari'a ya faɗa cewa an ba mu dama mu 'yan kwamati da aka lalata wa gonakinmu mu je mu noma gonakinmu mm. sannan kuma ya ce zai ba mu takarda ta shaida kotu ce ta ce mu je mu aiki a wannan gurin kuma an ba mu takarda a hannunmu a yanzu haka ta wannan ko ita oda da ta bayar kenan yawa eh oda da ta bayar mm. ba wai ni kadai ba ma tukunna duk mutanen da suke garin mu wato garin ciro ma kenan mm. al'aksar duk mutane ma baraka suke mana cewa kai ba mu zata haka ba waɗanda suka karɓi kuɗi ma suka ce da mun san magana da kuke gaya mana na za a yi shari'a kar mu karɓi kuɗi wallahi da mu karɓi kuɗi ba wannan karɓi kuɗi ta cuce mu dole suka mana suka tirsasa mana suke mana barazana da za su kwace mana amma in kuka ga mana duk muga kamar ba haka ba ne ba amma yanzu ka shuka ta ka gona yanzu shuka ta tana nan ta fito a cikin gona ta kuma in sha kuma da kafin gabanin umarnin kotu baka iya zuwa ka shuka eh, ina kuwa ya zan je ni da nake shari'a lokacin da muka na je lokacin da aka je da katafila za a ture min bishiyoyin gona na je ni ce musu to kar mutum ya kuskure ya ture min gonata ni gonata a gaban kotu take ka ni kawai gonata ban sayar ba kuma ba ta sayarwa ba ce so si kenan sai aka ce to he suka ce to sun bari he muka tafi waye gari eh, bayan yan kwana biyu sai aka kira ne police station cewa dpo yana nema na na je ni sai ke cewa to su wani abun su ma gwamnati ce ta sa kaza kaza saboda ba za su iya ce mana ba kar a yi amma a yi haƙuri abu a cikin laluma to a wannan ranar ya aka sake tura katafila ita ta ruhe min gonar rana to da na zo yara suke fara bani labari an ture ma bishiyoyin gonarka na ce to shikenan aini kayana tun da yana nan ba gonar aka ɗauke ba tana gaban kotu in sha Allah da yardar Allah sai an karɓa mun haƙina kuma gaya kuma Allah ya ba mu dama yanzu mun je mun fara shuka a cikin gonakin mu. su lauyan da suka jagoranci irin su dakta Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. sunana aminu muhammad dan maɗaya wanda aka fi sanya da aminu mai silba ni ne sakataren wannan kwamiti na ƙungiyar rashin amincewa da noman rake na gagara local government kuma na ji daɗi na yi farin ciki mutuƙa game da yadda allah ya bamu nasara ta farko wadda muka fara gani a wannan lokaci ina cikin kotun na kuma halarci kotun na kuma ji daɗin abin da ya faru kuma muna fatan ubangiji allah ƙara ba mu nasara ta gaba to yanzu tun kana cikin kaje ka shuka ne tun kotu ta ce ku je za ku iya shuka wato gonakanku yanzu haka mun baro mutanen mu a cikin rake suna shuka gonakinsu kuma da ikon allah muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare rakensa ya barwa manoma gurin su su noma abin da muke ma'amala da gero da dawa da soɓurodo da dai sauransu abin da muke ma'amala da na rayuwa na wannan gurare abokai na yan kwamati akwai masu gonaki kusan mutum takwas tara haka kuma yanzu haka mun bar su a wannan ruwan da aka yi na jiya mun bar su a cikin wannan guri suna ta shuka amfani gero da dawa da kuma ya soɓurodo a cikin wannan rake saboda haka muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare rakensa ya bar wa manoma gurin da suke amfanuwa da shi na gero da dawa mu ci gaba da amfani kafin kotu ta yanke hukunci na gaba. Ya zuwa yanzu tun da ka ce kun fara shuka babu wani eh, tirjiya daga bangaren. to alhamdulillah tsaro ko kamfani alhamdulillah a yanzu dai har yanzu babu wani jami'in tsaro ko ɗaya da muka samu ya nuna mana tsoratarwa ko kamar yadda suke mana da a yanzu haka muna fatan suna bin umarnin kotu domin a yanzu haka akwai mutanen mu kuma babu wanda ya kawo korafin cewar jami'in tsaro ɗaya ya kawo masa abin da zai tsoratar da shi ko ya cutar da shi masu raro kun dai je da ta kasance akan batun da kaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da wasu al'ummominta da ke yankunan kananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. Daga yau za mu sake jingina wannan batu, mu bar kotu ta yi aikinta. Idan kuma an sake samun wani ci gaba, za mu sake waiwayar wannan batun domin mu sanar da ku. sai a kasance da mu a wani sabon shirin da za mu kawo muku a mako mai zuwa yanzu a madadin waɗanda duk aka ji muryoyinsu musamman ma mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to gaida abban iro yanzu kuma ga baba yakubu makeri da labaran duniya an fa a takaice mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza arewa maso gabashin najeriya a jiya lahadi a cewar jama'ai lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu shugaban karamin hukumar bulama muhammad bulama ya tabbatar da mutane 65 suka mutu kanan wasu goma kuma suka jikata kana ya ce yana ganin wannan wani hari ne na martani da kungiyar boko haram ta kai bayan 'yan ƙauyen sun kashe mayakanta goma sha ɗaya a makon da ya gabata shugaban amurka donald trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa dan court ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru biyu yana wannan aiki kana yana kuma aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar white house an samu tankiya a daren jiya lahadi a hong kong yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa a kan titunan birnin gane suna bijirewa 'yan sanda da suke jefa musu barkonin tsohuwa da albarusan roba a cikin sa'o'i da dama yayin da ake ci gaba da samun arangama tsakanin 'yan sandan da masu zanga-zanga an harba wani nauyin iskar gas da aka taɓa amfani da shi a baya a matsayin mataki na karshe domin hana masu zanga-zanga isa a ofishin wakilin china wanda aka lalata a makon da ya gabata shugaban amurka donald trump ya kwashe kwanaki yana cecekar dan majalisa daga birnin baltimore da ke gabashin amurka kuma babban jami'i a majalisa elijah cummings bayan bakar fatan abba amurkin ya yi allah wadai da yadda gwamnatin trump ta yi wa bakin hauri akan iyakar kudancin amurka da mexico To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hansi yanzu a madadin baba ya kuma keri da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan wannan lokacin ni ibrahim kalamu garba ke cewa sai kuma da hansi.